الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙazi abubakar al'andalasi yau insha Allah za mu yi darasi na na nawa ne darasi na arba'in da shida ko muna cikin kitabu talaq wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi saki ah, baiti na ƙarshe da muka karanta shi ne wa malikun zai salahu bi mulzimi li mukrahin filfili fili imam malik ba ta saki da mutumin da aka tilasta masa ya aikata saki ko aka tilasta masa ya yi rantsuwa akan in yi abu kaza matarsa ta saku sai imam malik yana cewa ba ta saku ba matukar tilasta masa akai wannan kuma saboda hadisi ingantacce wanda imam musu ne ruwaito inna allaha yace inna allaha wada an ummati al-khata wa nisyana wa masuqihu alai Allah ta'ala ya dauke wa al'umma ta abinda suka yi a bisa kuskure da mantuwa da kuma abinda aka tilasta musu muka ce tilastawan shine in ya zama da baka da wata mafita kamar a za a kashe ka in baka sake matarka ba kuma wanda ya maka wannan barazanan zai iya aiwatarwa ba ka je za ka kare kanka sai ka sake ta ko zai buge ka dukan da zai iya yi maka rauni sosai ko ya salwantar maka dauta da wata gabanka ko kuma zai sa a ɗaure ka zuwa wasu shekaru ta yadda iyalanka za su tozarta ‘ya'yanka da matanka za su shiga cin wani hali ko makamancin irin wannan abinda da zai ka tabbatar tabbas in baka sake matan ba za a iya yi kuma baka da wata mafita wasu malamai suka ce ko kuma mutum mai mutunci sai a ce za a mare shi a cikin jama'a kuma wanda ya ma nan barazanar tabbas zai iya yi in baka sake ka ba sai ka sake ta to bata ta saku ba wannan mun karanta shi a cikin misbahu salih aw sabqu zi muru'atin jinadi aw ismuha ya taliqun yunadi amari mutum mai mutunci a cikin mutane shi mutunci abu ne mai tsada shi sa malamai suka kawo shi anan shi yasa idan za a yi ta'aziri za a gargaɗi mutum akan wani abu ya daina to kowa gwargwadon mutuncinsa gwargwadon irin wanda irin abin da za a masa wani inda za ka tara masa jama'a ka ture masa hula kawai zai shiga cikin wani hali yadda zai sake yin wannan laifin ba saboda matsayinsa da mutuncinsa a cikin al'umma ya kai haka wani kuma da za a mare shi wani kuma ko marinsa kai ka tuɓe masa riga a cikin mutane da zai ji komai ba to wannan yana buƙatar duka da ɗaurewa wanda su amfani da suke cewa allo mulil hurri اللوم الحر مقيم راجع والعبد لا يرجعه إلى الأصح shi mutum mai mutunci ne gargadi kawai in ka masa to bai zai abu ba amma ya magarganci ne sai ka samu sanda to so da haka kowa gurgudun irin abin da ake ganin zai taba masa mutuncinsa saboda haka in an tilasta maka ka saki matarka matarka ba ta saku ba abin da ya sa na sake kawo wannan karatun saboda akwai waɗanda za su zo su same ka fi fatawa su ce wai sun saki ma mutum ya saki matarsa amma iyayensa ne suka tilasta masa ya saki ta yana son ka ce masa sakin bai yi ba to wannan ba tilasta ba ne umarni ne suka baka kuma umarnin bin umarnin iyaye wajibi ne sai idan akwai wata wani barna na bin umarnin nasu to bai zama wajibi ka bi umarninsu. amma mutumin da matarsa take zagin iyayensa sai suka ce dole ka ka sake ta ce sake ta akwai tilastawa nan umarni ne me yasa ya umarci Abdullahi bin Umar ya saki matarsa ɗansa Abdullahi bin Umar kuma ya sake ta sakin yayi so da haka yayin ka baka umarni ka saki matar ka ka sake ta sakin yayi ba za ka ce wai sun tilasta maka ba ne ai ba wuka suka ɗauko suka ci za su yanka kai baka sake ta ba to saboda haka sai a fahimci wannan bin umarni daban tilastawa tilastawa daban za mu tashi wa kullu man yaminuhu bil lazima lahu thalathu fil asah lazima wa qila bal wahidatun raj'iyya ma jahlihi wa واحدة lin niyya wa qila bal ba'inatun wa qila bal jami'u laymani wa ma bihi amal yace wa kullu man yaminuhu dukkan wanda rantsuwansa bil lazima da mai lizimtawa wato rantsoyi gaba ɗaya yake nufi duk wanda rantsuwan sai dukkan rantsi-rantsi sun lizimce shi al'aimanu jami'uha lazimatun alayya yace dukkan rantsi-rantsin da ake yi a duniya to ya yi su kawai sun lizimce shi ko kuma yace aimanul muslimina talzamuni duk rantsi-rantsin musulmai wato sun sun lizimce ni mana duk wani abun da za a rantse a kansa to kawai shi ya yi wannan rantsuwan kawai kaga rantsuwai da musulmi suke yi kuma suna da yawa duk wanda ya haka suka ce lahus salasu su tasa kusa ke uku fil asahi a zancen da ya fi inganci lazima mai lizimtansa lakami da mazini da albaji suka ce idan mu ce irin wannan rantsuwan to matarsa ta saku saki uku wasu malamin kuma suka ce a ba saki uku bane saki ɗaya ne shine waqila wasu malamin suka ce bal ba haka ba wahidatun saki ɗaya ne raj'iyya wato da komi wato saki ɗaya ne kuma ya ga dama zai iya cewa ya mai da matarsa ma a jahalihi amma da sharadin in ya jahilci irin wannan rantsuwan yana sai yana haramta masa matarsa wa faqdihi hili niyya kuma bai yi niyyar sake matarsa ba lokacin da yake durran tsiran sai musulmi sun sun lizimta masa wato yayi yayi dukkan rantsuwan da ake suka ce to matarsa ta saku amma saki wanda yake na komi zai iya mai da ita ba sai an sake sabon daurin aure ba wakila wasu ma suka ce bal ba'inatun saki ne wanda yake manisanci wato matarsa ta saku kuma ba dama ce na dawa da ita sai da sabon sadaki da sabon taura aure wakila wasu malaman suka ce bal ba haka bane jami'u laimani dukkan rantsuwa sun rizince shi duk wani rantsi-rantsi da musulmai suke sun rizince shi wato dole matarsa ta saku bawansa ya intu dukiyansa dole kasa uku ya bada kashi ɗaya ka fara ta rantsuwa ba zan je kasuwa ba ta lizimce shi ba zan yi bacci ba ko ba zan je wuri kaza ba duka da duk wani rantsuwa da musulmi suke kare zance shi sai ce wa ma bihi amal amma ba aiki da wannan magana wato idan mutum irin wannan rantsuwan sunansa a ɓarota ka san wauta ne zai za ka yi irin wannan ka ce duk wani rantsuwa da ake kayi shi kawai wato duk fara duniya ta hau kanka kawai wannan shine malam a ɓarota kenan an yi wani mutum a wani malami a da sunansa malam a barota haka ake ake gaya masa ko dai na barota a wajen karatun amma ni ne naga wani wanda yake a barota a lokacin in na ganki sai tita da wancan malam a barota tun 90s ne wajen shekara 30 yanzu shi wa'adinsa kawai akan dan kabalu kafuri ne in me yin kabalu kafuri ne kun san kabalu ai ko ka zaura hannun dama kan hagu a sallah to sai zo abin na masallacin juma'a na fage kafin liman ya zo in yayi fada in yayi wa'azin anan sai tashi sallah ka tafi can tafi can haka yake zagaya haraba yana cewa dan kabalu kafuri kuma shi iya wannan kullum kuma haka yake kuma in ya zo kawai abin da yake har ihu yake zai ci, ihu bari zancen ka dan kabalu kafuri ne yawa zan kenan ihu bari zancen ka dan kabalu kafuri ne kawai to ina wani a ɓaro ta kawan mutum ya ce jin matan da ya aura a duniya ta sako Jin matan da ya aura a duniya ta sako to malikiya suka ce yanka ce in na aure wancan ta sako to ana ana daura auren kawai ta sako ne. amma yanka ce jin matan duniya da na aura ta sako ya gaje to wannan mahaukaci ne kawai ba wata mata da ta sako in ya auren kawai shikenan ba shi da aurensa. to shi ma wannan aka ce ɗin mutumin da ya ce. duk rantsuwar musulmi sun hau kansa to ba za a lizimta masa rantsuwar musulmi ba don wannan akwai matsala a kwakwalwansa shine ma'anan wama wa ma biye amal ba aiki da wannan to amma wasu malamin sai suka tafi cewa matarsa ta saku sannan kuma bawansa ya intu yana da ba bawan ya intu yana da mata mata ta saku idan yayi wannan idan yayi wannan rantsuwa ibn al-arabi shi yana cewa kafara uku ne ta hau ka kafara rantsuwa guda uku kawai ciyar da miskine goma ya sake ciyar da miskine goma ya sake ciyar da miskine goma sardusi shi ko yana cewa matarsa ba ta saku ba bawansa bai intu ba sai in a rantsuwan ya yi niyan haka ne domin wanda suka tafi matarsa ta saku ko bai hararo matar ba ko bai niyawa sai dai kawai saki ne da zai kome ko saki ne ba ini abari kuma ya ce ba abin da ya lizince shi sai istighfari ya yi istighfari kawai an masa abin nan abin nasu ya wuce kafara kawai bina dalbari shi yarin jari da ya rantsuwa ya yi kafarar rantsuwa guda ɗaya to da haka kenan dai zancen da ya fi inganci duwan da ya irin wannan rantsuwan to rantsuwan ba su lizince shi ba abin da ya sa ne suke kawo wannan a al'adan wasu suna irin wannan rantsuwan a al'adan wasu duk da mu zai wuya mutum zai ci durin tsawon duniya ta ta hau kansa in dai ba mahaukaci wani to amma wasu al'adan su irin nasu watan suna irin wannan da shi sa suka ce bai lizimce shi ba kuma rantsuwan ba su hau kansa ba shi ne zancen da ya fi wato ainihin shahara wani ya cewa wa adamul luzumi fi aimani lazimatin lazimatin sha'at da zamani wato rashin rantsuwan ba ta lizimce shi ba wannan shi ya yatsu a lokuta daban-daban to amma sai dai an yi sabani dangane da matar sai saboda a al'ada suna saki mata da haka mutum yana so ya saki matarsa sai ya ce duk rantsan duniya ta hau kansa yana nufin ya saki matarsa shi ne malaya suke saɓani wasu ce saki uku ne wasu su ce saki ɗaya ne wanda ba komi, sai da sabon aure wasu ce saki ɗaya ne kuma zai iya mai da ita domin al'adar mu babu wannan ko saboda duk inda aka ce abu ne na al'ada to ana komawa garin da al'adan su suke yin wannan abun sai musu wannan hukunci amma a wani gari daban ba za ka tabbata wannan ba shi yasa ba kowane fatawa ne za ka ɗauko daga fatoyin malamin saudiya na allajana da'ima lil islah ka zo ka tabbata ta Najeriya ba dai tana da alaka da al'ada to baraka baraka tabbata a Najeriya ba sai dai in al'adan Najeriya ta yi daidai da al'adan Saudiya amma in ba haka ba to zai iya yiwa fatawan Najeriya kuma daban fatawan Saudiya kuma daban in dai abun yana tare da al'ada saboda al'adatu muhakkamatu al'ada abun bawa abun bawa hukunci ne yace wal bikru zatul abi la tahtali'u illa bi izni hajirin wa tumna'u wa jaza in abun alaiha amala kaza ala sayyibi ba'da al izni lah وامتنع القلوء illa bi إلا بإذنه على المشهور yace wal bikru budurwa zatul abi wanda take da uba la tahtali uba ta yin khul'i ba ta ba da kuɗi don ta fanshi kanta daga wajen mijinta illa bi izni hajirin sai da izini mai tsare ta shine baban nata kenan tumna'u ana hana wace ta ce karama wacce balaga ba ta balaga ba aka aurar da ita to ba za ta ce wa mijinta zan ba ka dubu ɗari ka sallame ni ba ai hankalinta bai kai ta gane akwai maslaha a rabuwan ko babu ba za ka sai da izinin babanta haka nan baliga wanda bata zama rashida ba ta balaga amma akwai ɗan wauta a tare da ita wawu ya ce ita ma ba za ta yi kul'i a fanshi kanta daga wajen mijinta ba sai da izinin babanta wato amma idan ba a yi dukuli da ita ba idan ba a tare da ita ba ko an tare da ita amma ba a kai shekara ba amma ko ta tana da sokanci in an tare da ita ta kai shekara a gidan miji to tana da daman wato ta yi wannan tana da daman ta yi wato ta yi abun nan ta ta yi wannan abun ta yi ta ta fansa ta fanshi kanta haka nan matan da aka aure ta mijinta bai tafi ta ba ba su sadu ba kuma ba su kai shekara ba ita ma sai da izinin wato babanta amma in sun kai shekara za ta iya za ta iya fansan kanta sai ce wajaza in abun alaiha amala wajaza ya halatta idan babanta ya aiwatar mata da ainihin kul'i ko ba da izininta ba idan ya karama ne aka aurar da ita shi baban ya ga wannan zaman nasu ba mai kyau ne. ya kamata mijin ya sake ta mijin ya kiyaye saka ya ce sai an biya shi da baba yana iya biyan sa abin da ya kashe ko ya bashi wani abu shikenan sai a ba auren sawa'un ta sani ko ta sani ba da izinin ta ko ba da izinin ta ba saboda karamar yarinya ne in ka shawarce ta ma ba ta da wani ra'ayi da za ta iya za ta iya baka yace kaza ala sayyibi badal iznila haka nan uba yana iya kul'i san bazawara wato yarsa bazawara da sai aure amma bayan ta bashi izini in ta bashi izini zai iya yi ko kuma dama ba ba zawaran ba ce budurwa kawar da ita ma ta daɗe a gidan mijinta nan ma zai iya ya ba mijin wani abu ya sallame ta amma in ta yadda da haka kuma ta yadda wanda zai yi ba karamar yarinya wanda ba ta da ra'ayi in ka shawarce ta ma shirme za ta maka to wannan ita ne wanda uba yana iya ba da wani abu ya fanshi tare ba auren ko ba da izinin ta ba amma in ta riga ta girma to dole sai da sai da izininta ya ce wamtana alkhul'u alal mahjuri illa bi iznihi alal mashhuri wamtana alkhul'u kul'i yana hannuwa alal mahjuri kan wanda wato aka tsare ne kaman a ce wato namiji kenan sahuhu idan mutum namiji ne yana da wauta kuma ya auri mata to ba za ka zo ka ce kawai bari ka ba wa matar wani abu arkare ba su ba illa bi izini sai da izininsa alal mashuri a bisa zancen da ya fi shahara sannan shi ya auro kayansa sau da haka ba a masa abin nan ba a masa ne za a ce ne karanti kawai sai a zo a ce ya riga an sallami matar ka yanzu ba matar ka bane sai dai ka lallabe shi ka gamsar da shi in ka ga zamansa da matan ba maslaha a ciki ka nuna masa wasu dabaru ka ce za ka aura masa wata ya ce to ya yadda shikenan sai a sallame ta Ka ba ta wani abu sai a sallame ta kila ka fahimci shi baban yaron ka fahimci matar tana masa wayo ta fi shi wayo tana cinye masa dukiyarsa da sauransu to sai ka ce ka lallabe shi ka ce to a sallame ta wani matan nan in ya yadda shi kenan sai a ɗau wani abu sai a bata sai a ce a aure wata wanda ba za ta masa wayo ba amma in ba da izinin sa ba yana son kayansa Ko kada ainihin a raba shi da a matarsa don ba a san abin da zai biyo baya ba dan namiji ba kamar mace bace mace ta fi namiji hakuri babanta zai iya hana ta abu kuma ta hakura amma namiji ba lalle bane yace wal khuluqu ja'izun al asaghiri ma akhdhi shay'in lil lil abi ma akhdhi shay'in li abin aw hajiri wal khuluqu khul'i ja'izun yana halatta alal asaghiri da kananan yara ya'yanka da ka haifa kai musu aure tun kafin su balaga sai ya halatta wato kai musu hul'i shine ka ba da wani abu ka riba su da da abin nan da da da da, da matayensu ma akhdhi shay'in li abin tare da karban wani abu ga uban au hajiri ko kuma wanda ya tsare yaron shine wasiyinsa yaro ne namiji wancan mun yi magana akan yarinya mace ce yaro ne namiji danka sai masa aure daga ba sai kaga zaman su bai yi ba ya halatta ka ɗauki wani abu ka ba ita yarinyan sai ka ce ka sallame ta shi na yaron sai a ba shi wancan na baya baligi ne amma wawa haka sai da izininsa wannan kuma yaro ne karami shi ke na ya ce kai na riba ku ka sa masa doka wanda dama zai iya maka biyayya to wannan babu laifi idan uba ya yi haka domin shi yaro ko ya yi saki ma sakin bai yi ba sai in uban ya yi da saki inda zai je aure auren bai yi ba sai in uban ya yi da auren saboda bai da nazar bai da wani tunani zurfin tunani da zai gane me zai je me zai je dawo saboda ka lamarin sai na hannun babansa ko kuma hannun wasiyinsa yace wa man yutallik zawjatan wa takhtali bi waladin min hulahu wa yartaji fa hukmu shar'i الشرع الا يعود حكم ذاك الكل ومن يطلق زوجة دون ya ما matar. wa sai ta yi masa kul'i ta fanshi kansa kanta kenan bi waladin minhu ko wa takhtali lahu lahu din nan ka shi da wa takhtali wa lahu sai ta kul'i da shi bi waladin minhu da wani dan sa cewa za ta dinga ciyar da dan sa ya balaga shine abunda za ta bashi ya sallame ta kamar yanda muka ainihin yi bayani a kwanakin ba abuna a darasin da ya gabata ana iya yin haka wayar je. to sai dawo da ainihin mata ya sake ta a bisa ta bashi wani abu na kul'i wato wani abu na kul'i sai ta ce to za ta reni ɗansa ta dinga kula da cinsa da shansa da makarantarsa har ya balaga sai ta yayi da haka din sai ya sallame ta Sama daga ba kuma sai dawo da ita suka sake wani Wanda suka sake sabon aure sun mayu tsallika sannan sai sake takanta yake fa hukumu shar'i hukuncin shari'a Allah ya oda hukumu zakal kulli kada hukuncin wannan kullin ya dawo wato idan ya sake takanta a yanzu ba za a ce to za ta ci gaba da ciyar da ɗansa da tufafi da makaranta ba a'a ai wancan kullin ya riga rushe tun da ya sake dawa da ita yanzu sakin da ya kuma wannan wani sabon abu ne haka shi zai ɗauki ɗawainiyar ɗansa kenan ya rusa wancan ko da yaron ko bai balaga ba ko da faɗanta ne ita da ta haife shi domin shi ne ya zama wajibi ya ɗauki ɗauniyansa ya ce wa in za ta ƙila in wukifa min mali ha ma fi hilid da ni wafa lil amadi lazi ilaihi ta zama wa hawa mu sha'ikun filhidin hurama wa in idan mace ta rasu za ta ƙila in wanda ta yi hul'i da mijinta ta fanshi kanta da wani abu da renon ɗansa wukifa za a tsayar min maliha daga dukiyanta ma bihi liddaini wafa ma ma fihi wafa abinda zai iya biya liddaini ga bashin da ake binta wato dai zama mudda ce muayyana za ta reni dan zuwa shekara hudu ta kula da cinsa da shansa da tufafinsa da makarantansa shine khul'in shine abinda ta ba maimakon ta ba da kuɗi a kace ta sai aka sallame ta to shikenan ka an yi shekara ce sai ta rasu da ta su yanzu za a duba inda za a ci gaba da renonsa zuwa shekara uku zai ci dubu nawa sai ce misali zai ci dubu ɗari to sai a ɗauki dubu ɗari a cikin dukiyanta kan areba gado sai a bawa baban ya ci gaba da kula da kansa saboda ya zama bashi amma ya amma in an ce a a ci gaba da shayar da shi ne zuwa yaye ko kuma a ci gaba da kula da shi zuwa lokacin da ya kai sana'a in ya rasu wannan muka ce ba za a biyar masa da komai ba kamar yadda muka karanta a baya to shine yace idan ya zamana za a ɗauka daga dukiyanta abin da zai cika wato bashin da ake binta il'amadin lazi ilaihi kazama wato ga ainihin zamani wanda ya lizinta ya shekara biyar ko shekara hudu ko shekara uku ko makamancin wannan masu a ɗauki wani abu da dukiyanta wanda zai iya biyan wannan bashin ko zai iya yin wannan reno sai ce wa hawa musharikun bihilin gurama wa hawa shi uban uban yaron kenan musharikun mai tarayya ne bihi da abin da yake bin bashin lingurama ga wa'inda suke bin wato wannan matan bashi wato idan akwai wasu masu bin matar bashi sai zamana abin da ta bari kuma ba zai iya biyan duka bashin ba yanzu wannan uba da za a reni ɗansa zuwa shekara hudu raina shekara ɗaya ana yana buƙatar haƙƙin shekara uku ba zai yi tarayya da wa'inda ake bin bashi wanda suke bin ta bashi daban ma'anansa ba za a biya shi gaba ɗaya haƙƙinsa ba da yadda sauran su kuma ba za a iya biyan su bashin su ba sai a ce to idan dubu ɗari yake bi sauran ma suna bin dubu ɗari ɗari amma abin da yake ba abin da ta bari bai wuce ya biya dubu hamsin hamsin ba to kuma sai a bashi rabi shi ma dubu hamsin za a bashi wannan yana bin ɗari biyar ma ɗari biyu da hamsin za a bashi wannan shine ma'anan ya yi tarayya da waɗanda suke bin ta bashi yanda ka'idan take shine idan ana bin mutum bashi sai da su kamata yana bin sa bashi miliyan ɗaya amma abin da ya bari bai wuce dubu ɗari biyar ba to sai a duba bashin zai iya biyan rabi rabi na ko wanda ake bin bashi ko kuma zai iya biyan kashi ɗaya cikin uku ne na wanda ake wanda ke bin bashi kowa sai a rarrage masa a rarrage masa a rarrage masa sauran kuma sai ya jira a lokacin da 'ya'yansa za su iya mallaka ko 'ya'yanta sai su biya wannan shi ma haka da haka wa huwa uswatul qurama daidai yake da sauran wato inda ake bin bashi wanda kuma shi ba zai jira wannan ba shine mutumin da ya sayarwa mamakin kaya kamar ka sayar masa motar ka kenan bai biya ko ko ba zai biya ka sayar su kuma ga motar nan tana nan ita ne bata canja ba sai ka ɗauki motar ka kai gaba kawai sai ka ɗauki motar ka yi kai gaba kaga wannan ayyanannen abu ne yana nan ba a yi amfani da shi amma in ba haka ba to za a yi wato za a ɗan rarrage ne ya tafiya da sauran waɗanda suke bin bashi sai ce wa moƙi usalati fil khul'i sabat dalaquhu wal khul'u rudda in abat wa moƙi usalati duk wanda ya saki uku fil khul'i a sha'anin khul'i wace ne ta ce zan fanshi kaina da dubu ɗari ka sallame ni ka sake ni na daina yi wani auren to shi da ya tashi kawai sai ya sake ta saki uku sai karbi dubu ɗarin kuma ya ce ya sake ta saki uku to shine sabat talaquhu sabata talaqu wannan saki ukun da ya tabbata wal khulqu urudda, amma za a maida zai maida da ta bashi na kul'in in abin don ta kita yadda da sha'anin saki uku ita ta ah, ita ba uku ta nema ba saki ce ta nema sai suka ce saki ukun ya tabbata amma kuma za a mayar mata da abun da ta bayar na kul'i dubu ɗari me yasa saboda saki uku yana aibanta mace kun san wannan ko ba ku sani ba wasu ba su sani ba yanzu idan ka ce saki ɗaya ne mijinta ya mata to akwai bambanci da a ce ya mata saki uku saboda idan saki ɗaya ne baka da fargaba za ka iya zama da ita baka tunanin za ta bar gidanka ba ta nemi ta koma gidan mijinta ba amma idan saki uku ne mata zai yi wafa auren kashe wuta za ta yi tana son ta koma gidan mijinta ne <laughs> sannan ta koya za ta lallaba ta aure ko a ina ne ma ta samu ta fita ta dawo kan 'ya'yanta za ka yi wannan shakkan kuma idan ka aure ta akwai yiwuwar ta dinga musguna maka ta dinga musguna maka don ka sake ta ta samu ta koma ta koma wajen 'ya'yanta to kaga wannan shakkan tunda baka san gaibo ba ko ba haka bane abun tunda baka san gaibo ba akwai shakka ba kowa ne zai yi dai aure ta ba to saboda haka sai ta ce a ta ni yanzu ka riga ka mini idda saboda haka ni saki ɗaya na ce ka mini ba saki uku ba saboda haka mayar mini da kuɗi na sai mayar mata da abun da ta bashi ni sake ta amma saki ukun fa suna nan tun da riga yayi su don ba a fasawa idan an yi saki a mazhaban malikiya saki ukun yayi mun fahimta yanzu ana akwai abubuwa guda cewa saki ukun ya tabbata saki ukun ya tabbata ya saba abin da muka rinjayar ta fiskoki guda biyu iska na farko shine saki uku a kalma ɗaya saki nawa ne saki ɗaya ne sun ce saki uku ya tabbata dama kuwa shine mazhaban malikiya na biyu fa shine kul'i ba saki bane kul'i faski ne bata aure ne to tunda ba saki bane amma za a iya kai uku ba zai taɓa yiwa ba ai kawai an fasa auren ne shi yasa idda za ta yi jini ɗaya kuma idan ta sake ta sake auren ta bara a ce da ya sake auren ta ba za a ce da akwai saki da yawa to kaga su tabbatar cewa saki ne kuma sun ce saki nawa saki uku zance mafi inganci ba sakin ba ne ma na ya zama ko ya ce saki uku ma a banza ya faɗa to da haka sun jere bude kawai kul iyayi kuma ba za a mai da komai ba Tun da dama miyar wan saboda ya dan aibanta ta ne za a ce an sake ta saki uku ne to ba wannan aibin ma kwata-kwata a zancen da ya fi inganci amma kaga a wai da suka jihar da cewa zai saki ne kuma za a iya saki uku kaga in al'adan sun yadda cewa saki uku ne akwai wannan aikin kuma yana yana nan yana nan saka shi sa mace karta yadda wato saki ya kai har saki uku tsakaninta da da mijinta don yana iya zame mata yana iya zame mata illa kuma za ka wari wacce aka saka saki uku dole kai bincike kai kafa kafa shin tana son ta koma wajen 'ya'yanta ko kuma ta gaji da wancan biki in ta gaji da mijin ne shi kenan baka da matsala amma in fa hankalinta na kan mijinta tana son koma kan 'ya'yanta. don in ka aura kai ma ka san me ka aura ka san me ka aura to sai dai shi wannan auren idan da haɗin baki aka yi shi ya aure ta ta koma kan 'ya'yanta, ko ya haɗa baki da ita ko ya haɗa baki da mijin to auren dama bai yi ba kwata kwata kuma ko ya sake ta ba za ta koma wajen wajen mijinta ba kuma su ma ya ne wa wanda ya irin wannan auren da wanda ma aka yi auren saboda ya koma da matarsa inda ya dace an tsine musu to ka ba haɗin baki shine a tai wato bunsurun da aka aro to ka shi a rarren bunsuru ne zai zo ne kawai aure ta sadu da ita don ya halatta wa ciwon ta wannan baya halatta to amma idan ita matan ne ta ce bari a zuciyanta kenan ta yi niyya bari ta yi aure shi kawai don ta koma wajen mijinta sai aka yi auren shi bai sani ba a matsayin kawai ba wannan auren ba ne daga ba ta dinga musguna masa bakakin maganganu da sai ba zaman lafiya ya sake ta to halal ne kuma ta koma gidan mijinta don ba za a cire mata niyan niyan zuciyanta abin da ke cikin zuciyanta ba to in kuma mijin ne fa shi na biyun sai ya ce bari na ga wancan hankalin ta tashi tana son ta koma wajen 'ya'yanta kowa ne ya jarrabu da matarsa don wanda ya saki mace saki uku galibi yana jarrabuwa da ita ya rasa yadda zai shiga yanzu bari in taimaka masa in auri yarinyar nan auri matan nan sai in sake ta don su koma amma bai gaya mijin ba bai gayawa bai ga matan ba wasu suka ce duk da haka auren ɓacece ne domin ai yayi ne don ya halattawa wancan mijin kuma za su ma ya tsine wa wanda zai yi aure don ya halattawa mijin da ya saki matarsa saki uku suka ce ai ya shi ya suna sa mu halli ko mai halattawa kuma an tsini wa mai halattawa din suka ce in ma wannan ne ma auren bai yi ba wasu malayan kuwa suka ce a'a ai sai inda haɗin baki ne ya shiga cikin wannan tsinuwa amma in ba haɗin baki sai zai don ya taimaka suka ce zai samu lada ma suka ce zai samu lada don ya fi da su daga kunci <laughs> ce bari taimakawa ne kila abokinsa ne bari taimake shi ko ni dan uwansa ne suka ce halla dama zai samu amma dai abin da ya fi mutum ya guji irin wannan aure ya guje shi kawai tunda an tsine wa mai yinsa cikinan duk abin da akwai shaka a cikin sa bar shi dama ya ribuka ila ma la ribuka in Allah ya kaddara za ta koma za ta koma ai ba sai kai wani dabara ba kuma in ka je ka aure ta kaji in zama da ita kuma ka ta sake ta ba <laughs> kaga ba kai ce ba ba kenan ko wani shi ba samu lada wani lada ai ba sai inda abun ce zama ba kawai ka bar ta je ta yi auren ta fi sabilillahi in ta yi auren ta miji ya wajen ƴaƴanta ba haramun ba faslun wa muqi'u talaqi duna niyya bi talqatin yufariqu az-zawjiyya wa qila bal yalzamuhu aqsahu wal awwalu al-azharu la siwahu wa muqi'u talaqi ne afkad da saki me sakin matarsa duna niyya ba tare da yayi niyyan saki ɗaya ne ko biyu ko uku ba ku fahimci wannan Makaranta a baya ko ba ni aka saki matar ka matar ka ta kuku ko wannan tuna ni ya yana nufin ba tare da yaniyan saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku ba kawai dai ya sake ta da niyan ma saki nawa bane kawai mun fahimta to sai suka ce bi alqatin da saki ɗaya ne yufariqu zaujiya sai rubuta aurensa wato sai a kaddara saki ɗaya ne domin saki ɗaya shine asali Shi ne a azali wato hatta wannan suka ce saki uku a kalma ɗaya, saki uku ne ba ai bai bai faɗi kalma ɗaya bai faɗi saki uku ba ko kawai ya saki mata ta kawai amma bai niyan saki ɗaya ko biyu ko ko bai furta ukun ba to nan ce mafi inganci saki ɗaya ne ba za a lizimta masa saki uku ba ko ba za a lizimta masa ba amma duk da haka wasu malamin suka ce wakila wasu malamin suka ce bal yalzamuhu a ko kololuwan saki ne zai lizimce shi ma'ana saki uku kenan daga cikin malamai kan da ce in dai bai niyan ɗaya ko biyu ko uku ba to kawai saki uku ne kawai ne dalilin sa suka ce tun da saki ana ɗaya ana biyu ana uku yanzu idan ya ce saki ɗaya ne to ai akwai wani kuma ya zama uku ne to kaga zai mai da matarsa a cikin ne a cikin shakka suka ce to ta fil furuji ma la yuhtadu fi ghayriha duk abin da ya shafi harkan aure ana ihtiyadi ana gudun shakka a cikin sa inda wani abun ne zama sai a bar shi ya tafi haka amma aure suka ce a'a ana gudun shakka tunda ai akwai wani ya zama uku ne tunda ana iya uku suka ce to kawai a ɗauke shi take uku ne ba ta yi aure ba sai me sai ta je ta aure wani suka ce mala ya ce wal awwalu magana ta farko cewa take jenna ne al azharu shi ya fi bayyana ma'ana shi ya fi rinjaye lafiya ba wani sa ba ma'ana saki ce guda ɗaya ne guda ɗaya ne tunda saki uku a kalma ɗaya ma zan mafi inganci saki ɗaya ne to ka gaya za a yi baka yi niyya ba kuma a ce ka niyan uku to da haka duk wanda ya ce ya saki matarsa misali yanzu mutum za a zo a maka fatawa za ka maka kara a kotu mutum ne ya saki matarsa ya rubuta ce ni ya ce shi wani mijin wanci ya saki matarsa sai matar ta ce ai saki uku ne shi kuma sai ya ce saki ɗaya ne sai an kama fatawa mai za ka ce za ka ce saki uku ne saki ɗaya ne in an kai ma a kotun ka saki ɗaya za ka tabbatar da cewa ya ne ya sake ta ya sake ta ka yi sau ɗaya fada ba sau uku ba ne ko da ana iya saki uku ɗin misali ko an tafi cewa saki uku a kalma ɗaya saki uku ne ai bai ke uku ba da haka duk wanda ya saki mata ba asali ya zama saki ɗaya ne ba za ka ta masa ka ce saki uku ba ne tunda shi niyyansa za a duba me ya niyya kawai in ma bai niyan ba ma dai saki ɗaya ne shine me shine asali kuma haka shari'a ta tsara dama a talaku marratan kace a yi ɗaya a sake yin ɗaya sannan a sake yin na na uku ba ba ba ba a yin biyu sake sai ce wa mamru'un li zawjatin na ismatin ya yastalzimu fa za idza duna salati tulliqat zala wa in raja'a ada mutlaqa yace wa mamru'un duk abunda mutum yaltazimu yake lizimta li zawjatin ga matarsa imma zamana ismatin daga abinda abinda mimma daga abinda zama ya stalzimu yake daukansa yake lizimtansa zamanin ismatin lokacin igiyan aurensu al'isma shi ne igiyan aure Mana duk abinda ka dauka na alkawari na iyalinka wato za ka yi mata a lokacin da kuke da aure bayan an kulla aure ka ɗauki alkawarin idan ka aure ta za ka rike mata ‘ya'yanta cinsu da shansu da makarantansu, ta bai zama wajibi a kan gaba ko? Sai ka ce za ka ɗauki wannan ɗawainiyan, za ta isu za ta zo da agolanta, za ta zo da agololinta ‘ya'yanta kenan. Sai ka ɗauki wannan a lokacin da kuke ne, kuke cikin igiyan ku. To sai ce faza wannan wanda ya ɗauki wannan alƙalin, iza dunas talafi ɗan daƙa, in ya sake matarsa sakin da bai kai uku ba, saki ɗaya ko saki biyu zala to wannan alkawarin da ya daukan ya gushe ba ya riga ya sake ta kan zai ci gaba da ciyar da ita ne a ciyar da ƴaƴanta da daukan dawaniyar su ai ya gushe wannan alkawarin sai ce wa in raja'a in ko ya dawo da matar bayan ya sake ta sake na ɗaya ko na biyu sai dawo da ita hada to wannan auren wannan alkawarin ya sake dawowa na renon yaran kenan mutlaka wato sake babu kaidi wato an yi sharaɗin lokacin da za a dawo da ita ko ba a yi wannan sharaɗin shi ne ma'anar mutlaka mun fahimci karatun mutum ne ya ɗauki a yi auri mace sai ya ɗauki alkawarin wato zai riƙe mata ‘ya'yanta kasa ko wanda yake mutuwa a bata da ‘ya'ya biyu ko uku to da ka zo zawarci sai ta ce to na yadda zan aure ka amma da sharaɗin zan taho da ‘ya'yana za ka riƙe su cin su da shan su da tufafin su wurin zama da makaranta ina yadda guda biyu ne ko uku ko ɗaya shikenan da aka zo aka yi aure cigaba ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar yaran nan to daga baya sai ta na ɗaya ko na biyu to sai kuma ya ce ya dawo da ita to yanzu da ya dawo da ita fa wannan alƙawarin kuma ya sake dawowa sai ci gaba da kula da su cin su da shan su da tufafi da makarantan su mutlakan kuma ma'ana da aka zo dawan an sake sharɗanta wannan sharɗin ko ba sharɗanta ba ai na farkon yana nan al-aslu baqa'u ma alama kana asalin duk abin da dama akwai shi to akwai shi kawai ba za ka ainihin ba za ba za a ce a'a ai shi ke yanzu wannan sharadi babu ba a'a ai saki na ɗaya ne ko na biyu da za ka mutu ko ta mutu akwai gado a tsakanin in ka mutu za ta maka ta kaba sannan kuma za ta za ta gaje ka kai ma in ka mutu abin ita to kare kenan kamar matar wanda take saki rajari ai kamar matarsa ne saki na kome to amma da na aka ce dunar salati sakin da bai kai uku ba mafhumul mukhalafa shine mafhumin magana shine idan saki uku ne ya sake ta sai ta je ta aure wani ta dawo sai ya sake aurenta to wannan sharadin bai dawo ba in ta dawo da ƴaƴanta agolanta guda uku sai ta ce a malama kuma da ƴaƴanki ba mu yi wannan sharadin da ke ba in ta ta ah, to ai da ai wancan auren ka kira to ai auren ya tsinci bidiyoyin gaba ɗayan su guda uku da zuma ba ko in je kin aure a wani wuri na zo saki mai da ke da haka wannan sharadin babu shi in ko tana son a ɗauki ɗaune yayan sai ta sake sharɗantawa da aka sake ta uku ta ita aure ta dawo ita zai mai da ita to sai ta ce to amma fa har da magana yaran nan nawa in ya yadda shi kenan in bai da wasu take ce ba ta so tana da yanci in ya ɗauka shi kenan ya ɗauka amma in ba a yi maganar 'ya'yan ba kai shiru to fa bai ɗauki ɗawainiyar 'ya'yan ba don wancan igiyan aure guda uku gaba su sun tsinke yanzu kuma wani sabon sabon aure ne sai ya ce misluha bai mana bai faɗi misalin da farko ba sai ce mislu habanatin walin faɗi ala auladi hawa mislu sharkin tubila mislu habanatin misalin reno renon yara ce sa na ka misali na shi agololi ne kasan dun galibin mutane suna sa son mai yaya ko saboda haka in yazo in kina son ki tafi da yayan ki sai ki sharɗanta in ya yadda shi kenan shine habana renon kenan ci da tufatarwa da makaranta da sauransu wal infaqi da sirwa ala auladiha akan 'ya'yanta, kaman ƙarin bayani ne akan maganan habana sai ce wa mithlu shartin ju'ila da kuma misalin wani sharadi da aka da aka sanya ko da ba da nairon yaro kamar me kamar da yazo aurenta sai ta ce to ni fa sharadi na in ka aure ni ba za ka bar garin nan da ni ba kila mutum ne mai garuruwa da yawa sai to za mu ko in ya auri mata za su iya zama a Kano a Sokoto a Lagos har ya bar maki da garin ya tafi Nijar ko Kamaru da ita sai ta ce to ni zan aure ka amma da sharaɗin a nan garin za mu zauna ba inda za mu je ko baban ya sharɗanta wannan sai aka sake ta saki na ɗaya sai dawo da ita wannan sharaɗin yana nan idan ya ce lalle zai kaura da ita za su koma lagos sai ta ce a'a ni ban yadda ba sai ka sallame ni kuma dole ya sallame ta tana da zafi in na biyu ya sake ta ma ba na uku bai dawo da ita nan ma tana da wannan sharaɗin amma in ya sake ta saki uku sai aure ta dawo da wannan sharaɗin kuma babu shi ya aure ta zai iya tafiya da ita kowane gari in ta dama ya shiga Ghana da ita ko Murtaniya ba ni matsala ko kuma da ya zo aurenta sai ta ce to zan aure ka amma da shaɗin ba za ka min kishiya ba sai yadda ike ne da kyau to ai soyayya ne ko so ya ɗauke shi sai ya yadda sai aka yi aure aka yi aure a haka idan ya ce zai mata kishiya to tana da daman ta ce a'a ni baran zauna da kai ba sai tattara kayan da tafi kawai dole kuma ya rabu da ita in ya ce bai zai rabu da ita ba alƙali zai ba aure tana zaɓi da suka zauna a haka bai mata kishiyan ba sai ya saki ta saki na ɗaya ko na biyu sai dawo da ita sai dawo da ita sai ya ce to na fara neman aure fa ita ce a shirin mu ba maganan kishiya ah, to ai na saki ki na da da ki ah, to da ka sake ni ai saki na ɗaya ne ko na biyu da ka har yanzu dai tana da zaɓi ba dama ya mata kishiya babu dama saboda haka idan yake zai mata kishiya tana dama ta ce ba ta zauna da shi ba amma ko kuma in ta ce ba ta zauna ba sai ya ga dama ya sake ta babu wannan sharadin amma wancan sharadin in akwai shi dole ya shiga shi saboda manzo sun ce inna ahqqa shurutin an tufa mastahalaltu bihi al-furuj sharadin da yafi cancanta a cika shine sharadin da kuka halarta juna mata da shi wato shine sharadin aure dole kai wannan dole a cika wannan wannan sharadin Kaje je za idan ka je hira kada zakin baki ya dauke ka ka ce kishi a sai a lahira a <laughs> ni kan miki kishiya ba kishiya sai a lahira to ran da ba za ka wata kishiya akwai kishi ko da ba ta alkawari ka dauka ba don wasu suna yin irin wannan wasu jawo hankalin mace za ka ja hankalin mace ba da karya za ka ja hankalin mace ba karyar da za ta tashi za ka ta kishiya sai a lahira sai a lahira ta aure ka daga ba kuma ka ga akwai bukatan ka fara mata to sai ka samu matsala ba na tana ka to in ka dau sharadin da ita da daman ta cewa ni ka sallame ni ka kuma dole ka sallame ta idan ita ne ta yadda su duk sharaɗin da aka ɗauka yana nan ko sharaɗin makaranta zan zan zan aure ka amma da sharaɗin za ka ɗauki ɗawainiyar karatu na kuma zan ci gaba da karatu ko iyayen suka sharɗanta shi ne ka aure ka ta fara university tana yin digiri ɗinta tana level 2 sai ka sake ta to in saki raja'i ne saki na ɗaya ko na biyu an ta auren fa za ta ci gaba da makarantar kuma za ka ɗatso ne kuma ba za ka ce a ai kuma riga mun rabuwan wancan sai ce a ai ba a gama rabuwa ba inda mutuwa ka yi zan maka ta kaba kuma zan gaje ka to da haka sharaɗin na nan dole a ɗauka amma in an yi saki uku ne ta je ta aure ta dawo aka yi wani wannan aka yi auren ba a ta ci gaba da karatu ba to shikenan a nan ba ta da daman ta ce dole za ta ci gaba da karatunta sai in shi ya yi da in ya da wannan duk wannan sharuɗa da ake ɗauka na aure in dai ba sharadi ne na haramun ba dole ka ka cika shi ka dauko a kanka wajibin ka in ko ka ki to tana da daman ta ce to shi ba zan ba zan ci gaba da zama da kai ba kuma dole ka rabu da ita ko kana so ko ba so to shine ma'anan wa mislu shar'in ju ko ne sharadi na ka misalai da wa'annan ne kaza jaral amalu fi tamtidi bi annahu yarji'u bir ruju'i wa shaykhuna abu sa'id farraqa bainahuma raddan alaman sabaqa وقال قد قاس قياسا فاسدا من جعل البابين بابا واحدا yace kaza jaral amalu haka aiki ya gudana fi tamti'i wajen jiyaro da miji daɗi fi tamti'i mutuwa kenan wato shine kamar ka zo ka aure mace mata sharaɗi to sharaɗi fa zan aure ki amma sharaɗi za mu zauna a gidanki za mu zauna a gidanki ko sharaɗi za ki ban ki na yi kasuwa ba zan dinga biyan haya ba ita ce ta yadda ko za ki ban mota ki na ci gaba da hawa ita ce ta yadda ko kuɗin hayan gidanki na dogirin nan za a dinga bani miliyan ɗaya da ake bayarwa dubu shekara <laughs> za a dinga bani sai ta ce ta yadda eh, ta yadda shine tamfi'i to irin wannan idan saki ya faru yaya in ta dawo zai dawo bi annahu yarji'u yace yana dawowa bi ruju'i don an dawo da mata kaga in ka sake ta kamar ita za ta karbi kudin hayan da ba sai da sai fita ka bar min fita ka bar min gidana ko ta ma zuwa kake ya ce dauki kurinka dama dauki kurinka ake cewa wannan auren da yanzu kuma dauki ka kawai dauki jakar ka ka tafi da ba kuri to sai aka dawo da auren idan an dawo da auren in saki na ɗaya ne ko na biyu da kuma za ka zauna a gidan idan kudin haya kake karba na wasu gidajenta in shagon ta kake zaune a kai motar ta kake hawa za ka ci gaba da hawa motar duka wannan sharaɗin sun dawa saki ce ko biyu amma an yi saki uku fa ta je ta aure ta dawo yanzu in ka aure ta baka da daman ka ce a to ina maganar kudin hayan nan na kin karbi kudin hayan nan kin shiru sai ta ce a'a ai ba mu yi wannan sharaɗi ba a to da ba mu yi ba sai yanzu ba mu yi ba wancan igiyoyin auren sun tsinke za ka miliyan ɗaya na akwai da zan yi da ita in kana so sai dai ka sake sharɗantawa kafin wannan kafin wannan auren za ka yin za ka auri hajiya ka sa rudai akwai wanda suke auren su auren jari amma ba sa sa rudai sai ka san da kuɗi ce ka aure ta ne domin ka samu jari amma ba wani sharadi ka aure ta sai ka tamanin an yi aure za ta ɗau miliyan biyar ta baka ina sai a yi aure in kawai kuɗin da rigima a kan kuɗin ta ne ba ka kuɗin ta ne ba ba in ba ka da shi ma ta yi tana bin ka bashi tana lissafi ka ga ka yi shirme ka gane cewa ta sai ma a sai abun ba haka ba ne amma in ka kafa shirafi za mu yi aure da shi amma ke zan zan karɓi kudin hayan gidanki na kaza ko zan yi kaza ka ga shi kenan nan za ka samu jarin kenan to don an yi haka babu laifi sai dai kuma za ka yi biyayya kan sosai za ka <laughs> sai abin da ta ce ko <laughs> sai abin da ta ce <laughs> Eh, duk da cewa yin sharadin ne da sauki akan wanda za a bar shi a lullube kawai shiru kai kullum kana tamani mara buka kullum kana tunanin za a ba <laughs> kana tsoron ɓacin ranta amma yin sharadin kila da sauki ko tana so ko ba ta so za a yi abin nan idan ta ta lalace maku wajen alkali shi ko alkali shi zai tabbatar da tun da sharadi ne dole kiki bayar to sai ce to shi ma haka ne bi annahu yarji'u bir ruju'i idan an dawo da matan wannan sharaɗin shi ma zai dawo na alherin da take za ta dinga maka na wasu abubuwa da za ka mora na arzikinka. to sai ce wa shaikhuna abu sa'idin farraka wa shaikhuna malamin mu abu sa'idin shine abu sa'id bin barri as-salabi wa garnadi yace to shi fa farraka ya riba malamin sa ne malam abubakar al-asimi mai wannan littafi shi abubakar al-asimi yace to shi fa ya rarraba ya rarraba bainahuma a tsakaninsu wato na mace yana dawa in ta dawo alƙawari amma ya ce to shi fa alƙawarin da mace ta ɗauka za ta dinga ba wa mijinta ko zai mori dukiyanta to in an dawo bai zai dawo ba shi a wajen abu sa'id ya ce shi kam kai ya riba tsakanin su radda don raddi alaman sabaka wani ka wanda ya rigaya wanda ya rigaya wacce magana shine ne abin nan aljusairi sahibu al-maqsadil mahmud wani littafi ne shine mai wannan fatawa anan shi malam ya dauko yace to shi yayi wa wancan raddi shi in har aka da sai zaka karbi kudaden hayan gidanta ko wani abu ba me yasa ya faɗi haka wa qala yace qad qasa qiyasan batila man ja'ala al-babaini baban wahida yace man ja'ala al-babaini wanda ya sanya kofofi guda babi guda biyu baban wahida a matsayin babi daya qad qasa yayi qiyasi qiyasan fasida qiyasi wanda yake na farka wato qiyasun ma al farid Kiyasun ma alfarik, wato kiyasi tare da bambanci eh, shi yace ai wancan mijin shi ya saki matarsa tun da ya sake ta ya karyar da me haƙƙinsa shi ne za karanta a gaba ita ko matan mijin ne take ta ba ta karyar da haƙƙinsa ba in ta dawo sai haƙƙin sai haƙƙin ya dawo to da haka yace wannan kiyasun ne ma alfari kiyasun ma alfari ko kiyasun ne fasid kiyasun ne ce bari muku misali yanzu mun ce idan mutum ya sha abu mai maye hukuncinsa kamar ya sha giya ne in ka sha wuiwui ka sha ganye kaga za ka yi maye to da wanda ya sha giya duk ne haramun ya sha kuma za a masa hukuncin ya sha giya ko solution ka sha ko menene ko sunan ka giya ba me yasa saboda akwai illan da ta haɗe su shine maye shine al'iska wannan na sa maye wannan na sa maye ba shi kenan mun samu abin nan ba to sai ka ce ai wanda ya sha shayi da madara wanda aka ɗaga yake kumfa kamar yadda giya take kumfa to shi ma haramun ya aikata kuma za a masa haddin shan giya sai a ce kai wannan ko kiyasan akan giya sai to wannan kiyasun ne ma alfari ai giya tana sa maye shi kuma shayi mai kumfa da madara baya sa maye ko da aka ba daidai wani kaga wannan kiyasin ba wanda zai yarda da shi to shine ka hada babi biyu a babi daya babi biyu a babi a babi daya to shi malam Abu Abu sai haka yake fahimta ce wannan babi biyu ne wannan shi ya sake matarsa ya ga dama saboda haka shi ya sarayar da haƙƙinsa idan ta dawo wannan abun bai zai dawo ba wannan mora da yake na dukiyanta amma ita kuma ba ita ta sarayar da haƙƙinta ba shaɗin da ta masa na kula da 'ya'yanta da sauran sharuɗe na bai zai fice ta daga garin ba ko zai kai ta makka to dole sai a kai ta makkan idan ya dawo da ita saboda ba ita ne ta ta ce a sake ta ba ba ita ta zaɓa ba shine ya sake ta sai ce li'annahu haqqul lahu qad asqata fala ya'udu duna an li li'annahu saboda shi yadda sha'anin da lamarin yake haƙƙun haƙƙi ne lahu namiji kad asqata sai da ki tunda daga take ta nan ta gaji da dukkan ta fala ya'udu ba zai dawo in kada da ita duna an da ba tare da ya sharɗanta ba sai dai idan ya zo ta sai ce to amma fa da sharadi kudin hayan gidajen nan za a ci gaba da bani su zan ci gaba da hawa motarki to in an yi wannan sharadin shi kenan yace to me yasa yake wa ka saboda wancan lam yusqidhu mustawjibu wanda ya nemi a wajabta abun bai tare da shi ba matan da aka ce za a ci gaba da kula da ƴaƴanta da makarantar ƴaƴanta to bayan an sai da aka sake ta ai ba ita ne ta nemi a sake ta ba ba ita ka tare da shi ba so da haka idan an dawo da ita wannan abun sai dawo yace fa fa nan fa'ada sai dawo inda ma bada mujibi yayin da wanda ya wajen tashi din ya bayyana shine dawowa da ita in ka da ita sai dawo kenan shi kuma wancan shine ya kori matar tun da ya kore ta kuma in ya dawo da ita ba zai ce zai ci gaba da moran dukiyanta ba don shi riga ya karyar da wannan moran shi a fahimtan wato Abu Sa'id to amma sai mala yace wal azharu al audu kaman tahtali'u fa kullu ma tatrukuhu murtaja'u wal azharu zancin jifirin jaye al audu wato abun zai dawo shi ma mijin in ya dawo da ita yin saki na ɗaya ne ko na biyu zai ci gaba da karɓan kuɗin haya zai ci gaba da ainihin abin nan zama a gidanta da makama ko a shagonta ko makamancin wannan yace me yasa yace kaman tahtali'u kamar ma wanda ta yi hul'i da mijinta ne idan mace ta yi hul'i da mijinta ta fanshi kanta bayan da akwai waɗannan sharuɗai na za a yi mata 'ya'yanta to daga baya sai ya dawo da ita to fa kullu ma tatruku duk abin da ta bar shi murtaja zai dawo to da haka ai in mace ta fanshi kanta saki biyu ne ai shi ma sunan sa ko ba ki biyu ba to sai mijinta sai dawo da ita da wani aure to sharadin da da ta masa lokacin aure cewa zai kula da ƴaƴanta to har yanzu kuma akwai wannan sharadin cewa ba zai fita ba zai fita da ita daga garin ba yana nan ba zai mata kishiya ba yana nan kuma alhalin duk wanda ta fanshi kanta ita ta zaɓi ta rubu da miji kamar yadda in an ce mijin shi ya zaɓe ya rubuta ita to ai mai kuɗi ma ita ta zaɓa ta rubuta mijin amma duk da haka kuma za a mayar mata da shirɗanta wanda ta sa tunda ba saki uku ba ne saki je ne ko saki na biyu ne to da haka sai aka rinjayar da cewa shi ma mijin idan ya dawo da ita ya saki na ne ko na biyu abubuwan da yake mora na dukiyanta wannan sharaɗin ya dawo duk da cewa shi ne ya sake ta in ba ta son ya dawo lokacin da za a za a sake wani aure sai ta ce ne sai ta ce banda wannan sai ta sharɗanta ma duk da cewa ma in saki raja'i ne saki na ɗaya ko na biyu kun ga babu wani maganan yarda ta ko wani abu in ya ce a da ita kawai ta dawo bawon ta yadda ko wata yadda ba to me yasa kuɗin hayan gidajen nan ba za su dawo ba ko zama a gidanta da zai dawo ba ko hawa motsanta ba zai dawo ba tun yana daman ya ce na ita kanta din ma dole ta ta dawo ai in ya ce na dawo da ke ballanta na wa'annan abubuwan ko za ka zance mafi inganci za su dawo wannan da ce babin ba dai bane babin dai ne dukkanin sa babin aure ne ko dukkanin sa babin tamti'i ne ko dai ita matar ta ce ina bukatan amfanin kaza a wajenka ko shi ce ina bukatan amfanin kaza a wajenta kaga duka babin guda ɗaya ne me bambancin a ciki aure ne miji da mata wannan za ta amfanar da shi da kaza ko shi zai amfanar da ita da kaza aka wannan sharaɗi. babu bambanci babi ne kwaya ɗaya ba wai kiyasu ne ma'al ma'al farig ba shine raddin da al'asu ya masa nan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh